Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a Salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. kamar yadda kasassu a ƙasashe irin su Najeriya da Nijar ke korafi kan rashin samun kasuwar kayayyakin sana'o'in hannu haka su ma masu bukata ta musamman a ƙasar Ghana ke fama da irin wannan matsala duk da cewa ɗaukar irin waɗannan abubuwa da muhimmanci hanya ce ta yaƙi da ɗabi'ar bara halin kila wakalar da asusun tallafin naƙasassu ke ciki a wannan ƙasa ta yammacin Afirka abu ne da ke shafar sha'anin ilimin 'ya'yan masu bukata ta musamman kamar yadda ɗaukan nauyin sha'anin lafiyar iyali ke zame masu babban jidali sakamakon rashin wadata. Abin da shirin na yau ke tafa da shi kenan wanda kuma shi ne kashi na ƙarshe na hirar da wakilin muryar Amurka a Kumasi, Hamza Adam ya yi da Steven Jan shugaban ƙungiyar na yankin Ashanti. Da wannan abu ya tanye mutanenmu da yawa so saboda me ba su samu aiki amma wannan ya bi waɗansu sun samu inda suke zauna in Allah wata ya mutu su sun samu kadan don ana biyan su amma gaba daya aka zo aka gaya musu ba wai an ce musu kamar o oh, ku yi wata uku bayan wata uku kun zauna gida yau gaya waye na ana gaya musu kamar kowa ya je gida ya kare amma an ce musu kamar wurin wuri ku zo ku zauna gida amma an ta ba ku kudi kam a samu ku aiki an ba su wata guda wata biyu ya kare shekara shiga ba wanda ya samu ko dala maganan da yana damun mutane mu sosai ya damu mutane sosai saboda wani aikin da duk sai suna da challenges amma sai suna samun dama abin da za su yi su tanye eh, economy nan sai suna kokari sosai amma da aka fara za su a ba ta hanyar an fara ana musu kariya ana musu kaza dukan nan kuma ya fito inda kasan tollbooth nan sun yi iri biyu ne guda highway control sai guda another sector an ba private company amma na private company na kaji yau gobe complain gb complain don sai asset muku target kaman wikin ga ya da ka samu kaza ka kawo in baka ya ka samu wannan abu ba da next time an ci cikin biyanka amma na government nan an automate yasa wannan suna zo suna aikin su sosai suna sama suna yasu over suna exceed man targetin su ba ta exceed target ban ba ba su komi da aka zo wannan ma ya za ce kai za ka daina Allah ya damu ta mutu an baka naka wanda kai ma kaya ka je ka biya kuɗi dakin ka yaron ka bai lafiya ka ke hospital yaron ka za ta su ka samu ka bashi amma yanzu ya zama magana ne sosai wani kira kuke ga gwamnati mun yi magana har mun gaji mun kai letters, mun yi press conferences mun yi magana ga duka mun yi har mun meet minister ya promise ya samu aiki basu ya musu kaza yau gobe jibi abinda dai muna roƙon gwamnati ne wa mutane kasan gana ne to rubutun da ya cire nan bai ba da eh, gwamnati amfani sana'an da aka samar ma eh, masu fama da eh, nakasa kenan ko na karban haraji na hanyoyi na tituna ko ba haka ba shi ne da tun tobutun da kake magana kai Ina na fahimta ka ce inda aka bullo da wannan shiri ya taimaka muku kwarai da gaske amma da aka soke a baya bayan nan ya janyo muku cikas haka nan ne ya zo ya increase unemployment rate cikin person disability. Wato ya kara matsala na rashin sana'ar yi ga masu fama da nakasa a nan kasar Ghana. Haka na. Me kuke bukata da gwamnati ya yi a kai? Ya koma da turbutun. Ko bai koma turbutun akwai ayyuka cikin disassemblies. Ana kai ban turbut market tools. Wani suna shiga ciki. An a samu instead of adoki ana ba contractors or private eh, persons yin na. An yi a group kuma akwai wani abu guda kuma zan so in roko gwamnati akwai mutane mu da yawa suna dunke wani suna gyaran takalmi yanzu gwamnati na dunkan eh, riga ina ba school yara akwai secondary schools da suna sa riga jss da mun so da wannan uniforms da ake ba su nan da a yi kokari a ba mu wasu concessions ita mu da seed money. In na fahimta eh, shirin daukan dawainiya na karatun ɗalibai da gwamnati ta inganta wato free SHS a nan ƙasan Ghana. Eh, tufafin ɗalibai da ake ɗinkawa eh, ana ba wasu ne su kuma suke ana ba su a matsayin kwangila. A don haka kuma kara ku daga cikin jerin waɗanda ake baiwa wannan kwangila sabida ku kuma kuna da waɗanda suke iya ɗinki da dai sauransu ko ba haka ba. Hakan ne. Yesu su ma su gane kamar aikin su koyan nan. amfani da suka samu kenan. Masha Allah ran kai dade muna godiya kwarai da ka samu dama muka tattauna da kai. Ina na gode kwarai haji. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugaban kungiyar nakasassun Ashanti Region Stephen Jan da wakilin muryar Amurka a Kumasi Hamza Adam ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na ƙasa ba za ta sauka sawa ba, mai na ƙasa ta shi kai.